Caramba, caramba. mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarin matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa madu ina tare da fanta shamsu barka da warhaka fanta barka ka dai aisa da fatan ke ma kina lafiya tare da dukkanin masu sauraron mu a duk inda suke a faɗin ƙasar nan Yau kuma wani irin sabon shiri muka kamu kan matasa masu sauraron Da farko dai za mu ziyarci jihar Agadez inda aka yi wa 'yan mata masu shugabanci horo a kan sadarwa ta kiyaye tashin hankali. Shi kuma takaitaccen rahoton mu zai kai mu garin gaya a jihar Doso inda kusan matasa fiye da ɗari da suke aikace-aikace lokaci zuwa lokaci a Najeriya suka komo gida za mu tinkare su domin sanin sanadin haka. Kamar kullum kuma za mu rufe mu ne da wasannin motsa jiki. Lahadin da ya gabata matasa 'yan mata masu ɗumbin yawa na agada sun samu foro a kan sadarwa da kuma kiyaye tashin hankali. Ai sa kan wannan shigon gama rahoton da abokin aikin mu sai Karim ya shirya mana. 'Yan mata masu jagoranci guda hamsin da suka fito daga tsofin angonni goma sha ɗaya na birnin Agadez ne suka karu da wannan horo. Zainab Wali, mamba a wata kungiya da ta shirya wannan horo, ta yi bayani kan manufar da aka sa a gaba. Mun yi la'akari a cikin ƙungiyoyi akwai ƙaramcin cuɗe zamantakewa na 'yan mata jagorori. akwai rashin fahimtar juna don haka ne muka ga yana da kyau mu yi bayani mahimmancin sadarwa saboda ta hanyar sasantawa ne ake magance duk wani matsaloli na rayuwa idan mutum ya gane menene sadarwa menene rayuwar kungiya yana iya ci gaban shugabancinsa ta yadda zagaye rayuwa a cikin kungiya mahalarta na ganin cewa wannan horo zai ba su damar samun karin sani kan kafa kungiya da kuma ɗabi'ar ɗan ƙasa na gari fatima muhammad na daga cikinsu mun koyi abubuwa da dama zai ba mu damar mu yi tsari a cikin ƙungiyarmu sannan kuma zai ba mu damar horar da wasu 'yan mata da kuma amfana da abin da muka koya a yau ya kawo mana babban canji saboda mun koyi abubuwa da dama dangance da tsarin kungiya da kuma ƙungiya ta tarayya da kungiya ta haɗin gwiwa mun fahimci bambancin su a da ba ma iya bambanta tsakanin su amma ta hanyar wannan horo mun fahimci komai dangance da abin da ya shafi kishin ƙasa mun fahimci haƙƙin da ya rataya akan duka wani ɗan ƙasa na gari. Za a ci gaba da bada wannan horo a cikin wasu yankuna na jihar Agadez domin baiwa 'yan mata masu yawa damar samun incin cin gashin kai tare da bunƙasa jagorancinsu. Har yanzu muna a fannin furarwa amma a nan birnin Yamai inda ƙungiya ce ta matasa masu ƙoƙari domin ci gaban al'umma sun gudanar da foro akan gudunmuwar da matasa ke kawowa domin samun ma 'yan ƙasa kyakkyawan foro. Su waɗanda suka shirya wannan horon sun danganta hakan da wasan kallon kafa Ko me yasa sai mun saurari bayanin da Alhassan Attahir ya yi ma mai ɗaukar rahoton mu Olivier Asogbavi. Kamar kungiya ce ta 'yan wasan kwallon kafa. Muna buga wasan ne don ƙasar Nijar, amma kowa yana tsare gida yana shiga fage. Kuma idan kowa ya kawo ƙoƙarinsa sai ka ga an ci wasa. Kun ga abu ne mai sauƙi, a mayar da hankali akan kungiya tsari daga nan kuma na tabbata lalle za a samu kyakkyawan sakamako na ci gaba. Fanta, kin san da wai yanzu sati uku kenan aka hana kabu-kabu yawo a cikin cikin garin Filingi da kuma Belle Yara. Ai aisa hakan ya kai tsohin 'yan kabu-kabun ƙauyen gazar ga canza sana'a kamar misalin wannan matashi mai suna Umaru Fandu wanda yake tsohon ɗan kabu-kabu da ya koma sayar da waina a bakin titi. Ai sana'a kai ce wallahi sana'a ta ita ce ina toya masa ne kuma na koyi wannan sana'a ne daga gida sai na ɗauke ta a matsayin sana'a kuma ina samun alkhairi mai yawa ina kula da iyalina da mahaifana duka wannan sana'a tana da riba ina samun shika biyu wanda nake aji ajiyewa kullum amma a cikin sana'ar kabu-kabu duka da yake mun ɗauke ta a matsayin sana'a akwai wani lokacin da baka samun ko dala a wuni kiran da nake wa abokanina shine kowa ya tsaya ƙasarsa maimakon su tafi wata ƙasa neman kuɗi aikin da muke yi tare da abokanina ina fatan kowa ya samu rabonsa ya samu inda ya laɓe. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau dai za mu nufi a garin Gaya a cikin region Indoso inda waɗansu matasa suke tafiya fiɗa a Nigeria waɗanda daga cikinsu sun dawo. Ai Aisa cankin sun yi zama aikin kabu-kabu ne. An ji wannan rahoton da Fadel Alu ya shirya mana. Fiye da matasa ɗari na garin Gaya da ke zaune a ƙasashen waje sun dawo gida yawancinsu daga jihar Lagos, Nigeria. su sun ba mu ƙarin bayani akan dalilan dawowarsu. Lallai ba iya cewa ɗan adam ba yi laifi amma laifin da ake dorawa bakin abun ya yi sai kan kwarai zai agu ba gumo abun kora ne ba kora bane saboda irin wahalan da muke gani a can gara mu to mu zamna gida iyaye mu suna ganin mu haka yafi akwai unguwanni a cikin shigar agwada da baras inda gaskiya jama'an sanda suna takura mana dokar da aka ɗauka duka da yake mun sun ce ba okada don haka ne muka ce mu zo gida mu huta har mu ji yanda abun ya kasance wa'adin zaman su ne ya kare kare yawancin wa'annan matasan sun gwammaci dawowa a faɗar shugaban mashawartar matasa na garin Gaya Amadu Musa Abdurrahman da kwai wani dalilin. Ya ‘yan papiye, eh? akwai wasu takardu da ya kamata a sabunta. Idan sun kare aiki sai ka tafi wajen immigration su ne suke sabunta su. Don haka ne suke takurawa, amma dai yanzu sun ja baya. Dawarsu ya sa wani canjin yanayi a cikin garin Gaya, abinda wasu mazamnan ke kushewa. Lagos zai ta Yadda 'yan Lagos suke yi a ƙasar su haka ne suke son su yi a nan. A nan dandi akwai mutane biyu da suka karya musu kafa. Ba abin da suke yi sai hayaniya da kuma mahaukacin gudu. Su hau moto su hudu ko su biyar suna yawo cikin gari. Kwamitin mashawarta na matasa na garin Gaya ya ba da shawarar kafa wani sabon kwamiti da ke kumshe da matasa don wa'annan mutanen kar su zamanto wata matsala ga al'ummar wannan kwamitin zai samu kafuwa a ranar lahadi a garin gaya yanzu kuma ga wasannin motsa jikin namu na yau A fannin wasannin namu na wasannin motsa jiki za mu fara shi a fannin kwallon kafa na yini na goma sha fudu Super League wanda aka fara a cikin wanga sati a nan birnin Yamai kasan Nijar. A nan babban birnin Yamai rukunin motsa jiki na gendarmerie wato USJN suna nan ga karawa a daidai wannan lokacin da kungiyar AS Police da kuma kungiyar Racing FC da ke nan ga karawa ita ma da kungiyar Olympic FC na unguwar La Kurusu a filin wasan Stade Municipal na babban birnin Yamai. Sai kuma gobe ranar Lahadi biyu ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2020 idan Allah ya yarda a nan babban birnin ya mai kungiyar Sahel FC za ta karawa da kungiyar AS Fan wacce ta kasance kungiyar kwallon rundunar sojojin kasar Niger. ta wani bangaren kuma kungiyar as duan za ta karawa da asgnn ta gard national su kuma zakarun kwallon kafar niger 'yan kwallon kungiyar as sony da za su iskoyin kungiyar irana ase su kara da su a garin arlit A tawa kungiyar matasa 'yan motsa jiki na adar na GSA za su karawa da 'yan jan gwarzo na jihar Maradi. A Zandar kuma kungiya ta Esport FC za su karawa tare da AS Nijelek a can Estad Lawal Didi. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na yau. Na gode sauraron da kuka yi mana. Na gode gare ki fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai gobe idan Allah ya kai mu.